neman aiki a ƙasarmu ya zama abin da ya zama ya zama dole mu tashi tsaye don neman hanyoyin da za su taimake mu mu yi zarra a kasuwar neman aiki a baya horarwar da na yi na ga cv sun fi a kilga za ka ga mutum yana da ƙwarewar mutumin yana da ilimi amma ayyukan ba su zuwa menene wannan matsalan ku biyo mu a wannan darasin domin mu nuna maku hanyoyi da dama da za su taimake ku ku warware matsalolin samun aiki kamar koyar da ku yadda za a rubuta cv da kyau da cover letter da kuma sauransu sunana amina abdulrahman wannan shine lorewa ta arewa